Shirin zamantakewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora. Ku zo a sasanta, ku zo a daidaita. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa da ke zuwa muku kowace ranar Laraba da karfe hudu na yamma a Najeriya. Zaman lafiya da daɗi sai da shi zana A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne da shugabannin addinai amma mata zalla kan gudummawa da suke bayarwa wajen tarbiyyar 'ya'ya haɗin kai da ci gaban ƙasa. Iyaye mun saya tarbiyyar 'ya'ya da kyau ba zai taɓa zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake ko da ma an maka wani abu kashewa bai kamata ya zo kusa a tunaninka ba. Yau muna alfahari da cewa mu haifa saboda a yadu a samu al'umma hmm. amma kuma ai ana son al'umma na gari ba wa al'umma da za su zo su addabi mutane ake nema ba. Bincike da wata kungiya da ke tattara bayanai kan yaƙe-yaƙe a wurare daban-daban mai lakabin Aklet ta gano cewa akalla mutane dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da biyar ne aka kashe a cikin watanni bakwai na wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu. Ƙungiyar ta ce jihohin da aka fi kashe-kashen sun hada da Barno Zamfara, Plateau, Neja da Kaduna, yayin da jihohin Ikiti, Jigawa da Gombe su ne ke da ƙarancin tashin hankali. Kan haka ne na haɗo kan mata da ke zama shugabannin addinai don jin irin gudunmawarsu. Uwar gidan shugaban ekwa ta ƙasa da ƙasa, Madam Naomi Stephen Fanya Baba, ta ce mata na ƙoƙari wajen wanzar da zaman lafiya. Rashin jituwa dai abu ne na kowane rana, kuma muna nan a matsayinmu na uwayen ruhaniya. mun san yadda umarnin ubangiji mu yi zaman lafiya muna kuma koya matan fastoci zaman lafiya yana fara daga zuciya ne mu samu zaman lafiya mu samu zaman jituwa mu samu hudawa and dangantakanmu da ubangiji mun samu dangantakanmu da ubangiji ya zauna to dangantaka a cikin gida da makwabta da wani yare ko da wane ne ba zai wuya ba amma so da yawa sai mu samu mutane akwai rashin ganewa rashin ibada kuma aminci da sauki so ta haka sai ka gani akwai damuwa kala-kala amma a mu na matan fastoci babban ka'ida shine in akwai rashin jituwa mu ne mu zama masu kawo sallama babban abu yanzu da mun ɗauka shine mu yi addu'o'i ubangiji ya sa mu gane na mutanen 'yan wanmu ne duk masu kashe-kashen nan ‘ya'ya ne suna da uwa mu a mu na uwaye za mu duba wani abin da idon tausayi saboda mu samu bishewan ubangiji yaya ne za a yi zaman lafiya abin da ke faruwa yanzu bai kamata ba idan aka samu irin wannan tashin hankali zaki ga mata su suka fi shiga wannan tsanani saboda su ne masu kwasan 'ya'ya kila 'ya'yan ma ba ɗaya ba ba biyu ba mazajen an kashe zaki ga suna shiga tsanani sosai ta yaya mata su ma za su sarrafa kansu domin a samu an wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma gaba ɗaya daɗin shine mu mata mu gane tadin hankali da kashe-kashen nan Gasken ki ne mu muka fi shan wahala kuma wannan ganewan ya taimake mu yadda za mu yi kada mu shiga cikin tada hankali kana zama kada ka yi zaman sake in an ce ga damuwa sai ka san yadda za fara neman yara domin wani lokaci sai ka ga suna waje ne an buga an buga su can ana danganta wannan tashin hankali da rashin tarbiyya musamman daga iyaye ya kike ganin haka ya kamata kowa ya sani domin ko a addini ko ba addinin krista ba ba addinin da ya umarci wani ya ɗauki ran wani to wayanda suna halin kashe-kashen nan gaskiya za mu iya mu ce kila babu tarbiyya na gida amma ina ji ba tsoron allah a zuci domin inda suna tsoron allah ba yanda za ka duba mutum kaman ka sai ka ɗaga hannu ko ka ɗaga takobi ko ka ɗaga wani abu kai masa kisa amma namu shine iyaye in mun saya tarbiyyar yaya da kyau ba zai taba zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake ba wai an yi ko da ma an maka wani abu kashewa bai kamata ya zo kusa a tunaninka ba. Mafi yawan waɗanda ke shiga rikita-rikitan nan matasa ne, da ko dai ba su sami ingantaccen tarbiyya na addini da zamantakewa ba, ko dai sun fanɗara saboda miyagun abokai ko yanayin rayuwa. Kodinetan ƙungiyar mata musulmi ta Form 1 a jihohin Benue da Plateau, Hajiya Sumayya Hamza, ta ce dole ne sai an samu kyakkyawar hulɗa tsakanin iyaye da 'ya'ya. E, to a kullum kiran da nake yi wa mata musamman iyaye da kuma shugabanni da yayu wanda suke nan da mazaje samari musamman matasa a ƙarƙashin su. Abin da nake so mutane suna dubawa shine wa'annan matasa fa da suka shiga cikin shaye-shaye da kuma abubuwan da bai kamata ba ba son ransu ne su shiga ciki ba wato al'amura ne na yanayin rayuwa yake jinyowa har su fada cikin wannan hatsari alal misali yaro ne ya tashi sai ya samu matsala a karatu sai ya zama da iyaye mai yiwuwa suka yi fushi da shi suka nuna mishi cewa bacin rai saboda haka sun rabu da shi to idan aka rabu da shi titi kenan za su kula da shi to a nan kuma zai fita da ɓacin rai yana ganin sauran abokanai suna ci gaba da karatu shi kuma karatu gashi ne ya takushe iyaye kuma sun yi fushi da shi saboda wasu halayya da ya shiga ciki to na kan gaya ma mutane idan iyaye ba su zo sun tare wannan gurbin su duba su ga ta wani hanya za a tallafa a mai da yaron makaranta ko da ko da ya ci makarantar ne ko kuma ya faɗi jarabawa hmm. akwai hanyoyi da yawa da za a nuna musu mahimmancin karatu don su koma su yi karatun idan ba a yi wannan ba to a cikin jama'a za a samu ire-iren su wanda sun fada cikin hatsarurruka na shaye-shaye hmm. za su nuna ma yaran nan cewa to ai in ka sha wannan ma hankalinka zai kwanta to daga farawa haka suke shiga cikin shi ya zama kuma da akwai wahala kafin su zo su bar shi hmm. so maganan iyaye fushi da ɗa bai taso ba hmm. kuma ko ba ɗan da ka haifa ba duk wani ɗa da ka gani a mu da yanda muka tashi duk ɗa da ka gani ɗa na kowa ne hmm. kuma duk abin da ɗa yake yi wani na gaba da shi yana da right ɗin da zai mishi faɗa kuma iyayen shi su amince to idan muka ɗauki wannan haɗa hannun kamar yadda da ake na tarbiyya to ina ga zai taimaka mana kwarai da gaske amma musamman iyaye su ja 'ya'ya jikinsu su zama abokanan hiransu su zama abokanan shawaransu hmm. kar a waje ne za su samu abokanan hira da abokanan shawara hmm. to a nan ne mummunan shawara yake shigowa har su shiga waɗansu halaye wanda ba su da amfani a cikin al'umma. Hmm. Idan kika duba yadda Najeriya ta kusan za a ce ta fashe ne idan aka yi la'akari da irin bambance-bambance da rashin zamantakewa da muke fama da shi a cikin hmm. jihohinmu a cikin unguwanni a cikin tsakanin kudu da arewa da gabas da yamma za ki ga ana ta nuna yatsa ma juna ba tare da an yi la'akari cewa ya kamata mu samu wannan zamantakewa ba. Yaya za a hmm. samu zamantakewa mai fa'ida tsakanin tsakanin 'yan kudu da arewa a tsakanin musulmi da krista da dai sauransu. To abin da nake so mutane su tuna shi ne dukkan mu halittar ubangiji ne. Hmm. Allah bai nuna bambanci bisa halittar da ya mana ba. Hmm. Kuma krista da musulmi Allah ya saukar mu annabawan mu da muke biyayya da abubuwan da suka kawo mana na saƙo. Allah ya saukar mana da su sannan kuma dukkanmu mu mun san cewa wayannan annabawan Allah ne sun kuma kawo littattafai. Hmm. to idan muka zauna muka duba cewa wannan Kirista ne wannan musulmi ne to mu dinga tunawa cewa duka mu ne na ubangiji sakonnin da suka zo mana sun zo ta hannun annabawan Allah hmm. to saboda haka mu martaba junanmu idan Kirista ne ya martaba musulmi hmm. idan musulmi ne ya martaba Kirista hmm. kuma mu ba mu junanmu zarafin aikata ibadanmu bisa gwargwadon saƙon da mu muka amince da shi to idan muka ɗauki wannan ya zama na shi ne shimfiɗinmu mu san cewa kuma zamantakewa addini ba zai zama mana wani abin da zai tare mana zamantakewar ba amma mu yi amfani da fahimtar addini ya ƙara mana danƙon zumunci saboda Kiristaniti da musulunci babu wani guda ɗaya da ya ce ka ƙi uwanka. Ita kuwa madan Victoria Daniel Zagi ta ƙara ƙarfafa mata ne da su dage a matsayinsu na masu sarrafa gida. To farko in za mu yi maganar zaman lafiya dole a fara daga cikin gida. domin in cikin gida ba zaman lafiya waje ma ba za ta samu ba so na farko dole mu gargaɗi 'ya'yanmu bisa ga zaman lafiya kuma zaman lafiya dole in kana tare da mutane za ku taka kafan juna amma dole ka yi hakuri so muna koya ma yara su zauna da hakuri da kowa da suke tare da shi domin in ba tare da hakuri ba ba za mu iya zaman lafiya ba aya ma a littafi ta koya mana cewa ubangiji ya ce mu samu ɗiyan ruhu hakuri na ciki to dole mu koya ma yaran nan su koya hakuri a zaman duniya da suke ciki domin ya taimake su a zaman lafiya to da yake kin fara maganan yara gani yadda matsalolin na suke tasowa kuma yawanci idan aka duba kusan kashi tasa'in na wayanda suke shiga wannan rikici da kashe-kashe za a ce matasa ne ko kuma yara ne kina ganin kamar iyaye suna kokari wajen horar da yara su fahimci cewa bai kamata a ce suna shiga irin wayannan halayen ba to so da yawa muna samun iyaye na da laifi a kan wannan domin idan iyaye su ma kansu ba su da zaman lafiya to yaya za su yi su koya ma yara zaman lafiya to na farko muna kokari a sa yaran nan su koyi zaman lafiya iyaye mu ne da farko za mu ba da tushen nan ma yara a gida domin in ba mu yi ba su ma ba za su iya ba to in ka ga yaro ya shiga wani tsananin eh, matsalan cewa shi ma yana kawo hargitsi a rayuwa to ka duba cikin gida ka gani akwai damuwa a cikin gidan domin in gidan da zaman lafiya ba zai ɗauko rashin zaman lafiya ya shigo da shi cikin jama'a ba to iyaye gaskiya suna da matsala a nan yawanci sai su sa harkan damuwa harkan su ne a gaba ba su koya ma yara a gida ba balle yaro ya tashi da tarbiyyar cewa zai koyi zaman lafiya to iyaye ya kamata gaskiya su yi hankali domin mu koyar ma yaran mu tarbiyyar zaman lafiya domin komi ya tafi mana tare da dai idan kika duba yanda yanzu an samu rarrabuwar kai musamman 'yan kudu da arewa 'yan gabas da yamma addinin krista da musulmi dai gaba ɗaya dai kowa an hargitse duk abin da ya taso sai ki ga an danganta shi da irin wayannan kabilanci da addini da sauransu ta me kuke yi a matsayin ku na matan fastoci ko kuma masu shugabannin addinai na ganin cewa wato an fahimci juna an inganta zamantakewa a da babu wannan bambance-bambance muna zaman lafiya tare da musulmai da krista da kowa amma yanzu watakila masu eh, siyasa suka ɗauko wannan suka kawo mana domin ya samu mu kawo bambanci tsakaninmu to idan za mu duba da kyau mu gani zaman lafiyan nan shi zai taimake mu don mu muna eh, faɗa tsakaninmu sai mu dubi sama mu gani su suna haɗe ba wani bambanci tsakanin su 'yan siyasa amma sai ka ga mu muna rabe a wurin mu to ya kamata mu duba idan su sun haɗa kanmu mu me yasa mu ma ba za mu haɗa kai kar mu biye ma shawaran da suke ba mu ba domin raba tsakanin mu ne ya kawo mana hatsari dewa a ƙasar mu sai ka gani wannan addinin su suna gefe ɗaya wannan addinin sun rabu gefe ɗaya to wannan bai kamata ba ya kamata mu yi zama tare domin mu yi komi tare mu samu nasarar komi zaman mu tare a cewar barista mariya muhammad shitu za su ci gaba da faɗakar da mata kan su sauke haƙƙin da allah ya ɗora musu mm, gaskiya wannan in za mu ɗinke wannan to dole sai mu koma abin da ake cewa drawing board sai mun koma mun fara daga ƙasa mm. mu nuna muhimmancin zaman lafiya saboda idan fa ba a zauna lafiya ba gaskiya ba abin da za a samu ci gaba a misali ko gwamnati ma idan ba zaman lafiyar nan kuɗin da ya kamata a ce an yi mana amfani da shi wajen gina tituna da kuma ba mu ruwan sha da kuma wutar lantarki hmm. sai ki ga kuɗin ya koma wajen yaƙi da wannan fitintunu ko kuma tashi tashi tashen hankula da hmm. ake fama da shi to abin da ya kamata shine kowane gefe ya ja kowane gefe ya nuna mishi muhimmancin zaman lafiya muhimmancin zaman lafiya sannan mu guji yaɗa jita-jita abin da baka guji ba baka gani ba ka dinga faɗan shi ka ce a'a an yi kaza misali kwanakin baya da wannan tashin hankali da ya faru a mangu sai ka ga mutum ya ɗauko wani bidiyo ba daɗin gani ba komai sai ka ga kawai ya yaɗa wani kuma maganan ma ba abun da mutumin yake faɗa ba ne amma sai ka ji an juya shi an ce ai ga abun da wane ya faɗa ko kuma ga abun da wance ta faɗa hmm. to da za ka sai ki ga wannan ya da zaman lafiya to idan ba mun koma mabiya addini kamar a ce misali da malamai da fastoci da gwamnati sun haɗa kai wajen nuna mutane muhimmancin zaman lafiya. Hmm. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.